Assalamu alaikum wa rahmatullah masu sauraron mu barka da wannan lokacin da fatar kun wani lafiya ga labaran namu na daren yau kamar haka. APC ta lashe zaben kananan hukumomin Kaduna 23 da kansiloli 255. Hukumar zaben jihar Kaduna ta ayyana jam'iyyar APC mai mulkin jihar a matsayin wadda ta cinye zaben duka shugabannin kananan hukumomin jihar 23 da kansalolin jihar 250 da aka gudanar yau Asabar. Shugaban hukumar zaben jihar Hajiya Hajara Muhammad sai ta bayyana haka a ofishin hukumar ɗazu da Marice. galibi dai da daman zaɓukan ƙananan hukumomin jam'iyyu da ke mulkin jihar ne ke lashewa duka zaɓukan shugabannin ƙananan hukumomin da na kansiloli wani abu da masana ke kallo a matsayin barazana ga demokuraɗiyya sakamakon zargin kurakurai da ake yi a zaben. To sai dai gwamnan jihar Sanata Obasani ya yi yi kaɗin ƙuri'arsa a rumfar zaɓen da ke ƙaramar hukumar kaduna ta arewa ya kora wannan zargi inda ya kira zaɓen jihar a matsayin ingantacce kuma sahihi da ya gudana ba tare da wata tangarɗa ba a nata ɓangaren babbar jam'iyyar hamayyar jihar pdp ta yi ikirarin rashin gudanar da zaɓen a jihar Gwani rahoton namu kamar haka, fashewar transfoma ce ta haddasa lalacewar babban layin lantarki a Najeriya NERC. Hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya NERC ta ɗora alhakin lalacewar babban layin lantarkin ƙasar kan fashewar wata transfoma a tashar rarraba lantarki ta Jibba. da safiyar ranar asabar ne mafiya yawan sassan kasar suka fuskanci daukewar wutar lantarki karo na uku cikin mako guda cikin wata sanarwar da hukumar ta wallafa a shafin ta na x ta ce ta damu matuƙa kan halin da aka shiga na lalacewar babban layin lantarkin daga baya nan da muka samu mun gano cewar matsalar da aka samu yau ta faru ne sakamakon fashewar wata transfoma a tashar rarraba lantarki ta jabba wannan shine dalilin da ya haddasa lalacewar babban layin wuta kamar yadda sanarwar ta bayyana hukumar ta kuma ce jami'an ta na can suna aiki ba kakkautawa don ganin sun gyara komai domin mayar da wutar ba tare da ɗaukar dogon lokaci ba ga wani rahoton namu kamar haka kusan mutum dubu ashirin ne suka tsere daga jabaliya a ranar juma'a majalisar ɗinkin duniya hukumar kula da 'yan gudun hijirar falastinawa ta majalisar ɗinkin duniya unwar ta ce akalla mutum dubu ashirin ne suka tsere daga birnin Jabaliya na Gaza a ranar Juma'a. Mutanen sun rasa komai suna buƙatar taimako da ya kunshi abinci da ruwa da mayafai da kuma wurin kwanciya in ji babban kwamishinan hukumar ta Unwara Filipi Lazareni a wani sako da ya wallafa a shafin X. ya kuma ruwaito cewar ana ci gaba da fuskantar karancin man fetur da magunguna musamman a asibitoci lokaci yayi da za a zo za a kawo ƙarshen yakin nan in ji shi ga wani rahoton namu kamar haka gwamnan jigawa ya dakatar da kwamishinan sa kan zargin lalata da matar aure gwamnan jihar jigawa malam umar namadi ya dakatar da kwamishinan ayyuka na musamman awal dan ladi Sankara bisa zargin da hukumar Hizba ta jihar Kano ta yi masa na lalata da wata matar aure. cikin wata sanarwar da sakataren gwamnatin jihar malam bala ibrahim ya fitar ya ce an ɗauki matakin ne domin samun damar gudanar da cikakken bincike kan zargin da ake yi wa kwamishinan ya ce za a gudanar da binciken domin tabbatar da gaskiya da kuma kare martabar gwamnatin jihar a ranar juma'a ne dai hukumar hizba ta jihar kano ta fitar da sanarwar kama kwamishinan bisa Zargin sa da mu'amala da matar aure a wani gida da ba a kammala ba a jihar kano Muna ɗaukar eh, duka zarge-zargen da muhimmancin kuma za mu yi bincike da nufin fito da gaskiya domin dukan 'yan jihar Jigawa su gane, in ji sakataren gwamnatin jihar. ya kuma ce an ɗauki matakin dakatar da kwamishinan ne domin yin sahihin bincike da kuma yin adalci ga kowane ɓangare. Sararwar da gwamnatin ta fitar ta ce abin kunya ne abin da ake zargin kwamishinan da aikatawa kuma cin fuska gare ta tuni kuma gwamnatin jihar ta kafa wani kwamiti mai membobi hudu wanda za su yi bincike da kuma gabatar da rahoto cikin mako biyu kasal. ga rahoton namu kamar haka an harba rokoki sama da hamsin zuwa isra'ila daga lebanon sojojin isra'ila sun ce an harba rokoki 55 zuwa haifa da wasu birane da ke arewacin kasar daga lebanon a wata sanarwar dakarun tsaron kasar sun kara da cewar an samu nasarar kakkaɓo wasu daga cikin rokokin ma'aikatan lafiya ta isra'ila magen adam ta ce wani mutum mai shekara 29 ya samu raunuka yayin da wani ma ya jikita bayan da harin roka ya fada kan wani gida a yankin haifa a ɗayan bangaren Hezbollah ta ce ta harba gwamnan rokoki zuwa wani sansanin sojin a birnin Haifa a cewar kamfanin dillancin labarai na AFP. Ga wani rahoton namu kamar haka mun bullo da sabbin tsare-tsaren inganta samar da wutar lantarki. Hukumar kula da harkokin samar da makamashi ta Najeriya. wato injiniyan energy commission of nigeria ta ce ta yunkuro a ƙoƙarin kawo sauyi game da yadda ake sama wa al'ummar ƙasar wutar lantarki hukumar ta ce ta bullo da wasu sabbin tsare-tsare da za su inganta hanyoyin samar da wutar lantarkin waɗanda suka haɗa da hasken rana da iska da sauransu shugaban hukumar dr mustapha Abdullahi ya ce najeriya na samar da megawatt dubu sha biyu na wutar lantarki amma dubu biyar kaɗai ke isa ga gidajen mutane ya ce ana buƙatar megawar dubu arba'in na wutar lantarki kafin ta isa al'ummar najeriya ga wani rahoton namu kamar haka hamas za ta ci gaba da wanzuwa ayatullah Jagoran addini na kasar Iran ayatullahi Alkamani ya ce Hamas ba za ta mutu ba za ta ci gaba da yanzuwa duk da kasancewa duk da kashe shugabanta Yahaya Sinwar. An kashe Sinwar wanda ya jagoranci kai harin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba a wani hari da dakarun Isra'ila suka kai kan wani gini a birnin Rafa a farkon makon nan. rashin sa na da matukar raɗaɗi sai dai hakan ba zai sa gwiwar hamas ta karaya ba in ji kamane ƙungiyoyi da iran ke marawa baya dai sun haɗa da ƙungiyar hamas da hezbollah da kuma wasu ƙungiyoyi a faɗin gabas ta tsakiya waɗanda suka sha farwa isra'ila shi jajirtaccen mutum ne wanda ya yi aiki tukuru ya tsaya kai da fata ya kuma yi fada da makiya da dukkan karfinsa a cewar kamane. ga wani rahoton namu kamar haka. Aƙalla mutum sha ɗaya aka kashe a wasu hare-hare a tsakiyar Gaza. Aƙalla mutum sha ɗaya ne aka ruwaito mutuwarsu a wani hari da Isra'ila ta kai wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na Almagazi da ke tsakiyar Gaza a cewar kamfanin dillancin labarai na Falistinawa wafa. Ga wani rahoton namu kamar haka. An kai harin jirgi mara matuƙi gidan Firaministan Isra'ila An kai harin jirgi mara matuƙi kan gidan Firaministan Isra'ila Benjamin a Kasirera da ke arewacin Isra'ila a cewar mai magana da yawunsa. Netanyahu baya cikin gidan lokacin da aka kai harin babu kuma wanda ya jikita, in ji kakakin nasa. Tun da farko sojojin Isra'ila sun ce an kai harin jirage mara matuki guda uku zuwa garin a safiyar yau Asabar, ta ce ɗaya daga cikin jiragen ya lalata wani gini yayin da aka kakkaɓo guda biyu. Ga wani rahoton namu kamar haka, an kama mutumin da ke yi wa ‘yan sanda sojan gona a Kano. rundunar 'yan sanda a jihar kano ta ce ta kama wani mutum da ke yin sojan gona inda yake cutar al'umma mai magana da yawun runduna a jihar kano sp abdalla haruna kiyawa ne ya bayyana haka a wata sanarwar da ya fitar sp abdalla ya ce an kama mutumin bayan samun korafe-korafe daga mazauna fage da sabon gari da kuke da kuma kwarayyar birnin kano inda suka ce mutumin yana amfani da matsayin jami'in ɗan sanda wajen karɓar kuɗaɗe a hannunsu. Mun kama mutumin ne mai suna Salisu Bala mai shekara 31 ranar 14 ga watan Oktoba a kurna kotas sanye da kakin 'yan sanda inda yake aikata ba daidai ba in ji kiyawa. ya ce binciken farko da suka fara yi ya nuna cewar mutumin ba shi da alaƙa da 'yan sanda ko kuma wata hukuma ta tsaro kawai yana sojan gona wajen karɓar kuɗaɗen mutane kakakin 'yan sandan ya ce sun kuma gano kakakin 'yan sanda don har kala hudu a gidan mutumin. Kwamishinan 'yan sandan jihar ta Kano CP Salmani Dogo Garba ya ce ba za su lamunci musu sojan gona ba ko kuma wani ya rika karɓar kuɗi a hannun mutane tare da sunan jami'an ɗan sanda. inda ya ce za su ci gaba da ɗaukar matakai na kare al'umma daga irin waɗannan mutane.